to waɗannan abubuwa guda bakwai su ne farillolin alwala idan mutum ya san waɗannan farloli to duk lokacin da ya bar wani abu a cikin alwala ko ya mance ya san me ya bari kuma ya san matsayin wannan abu da haka hukunci zai biyo baya ne gurgudun abin da ka bari sai bayani akan sunnonin alwala guda bakwai na farko asuwaki asuwaki sunna ce daga cikin sunnonin alwala manzo Allah ke ce alayhi salatu wasalam laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu annabi ce in ba dan kada in kuntata ma ummata ba in tsananta musu ba da na umarce su da aswaki a wurin kowane alwala to kaga nan an nuna mana muhimmancin yin aswaki a lokacin alwala kuma haka aswakin da kanshi akwai bayani da zamu kebance akan magana kan aswakin Allah ya yarda na biyu bismillah in ka zo basmala bismillah da za ka yi kahin ka fara alwallah shi ma sunna ne in ka manta ka tuna a tsakiyar alwala ha hina dikriha sai ka faɗe ta lokacin da ka tuna na uku kurkure baki da kuma shakarwa kurkure baki da shakarwa wuri guda suke wai ba za ka ɗebo ruwa ba ne ka kurkure baki sau ɗaya sau biyu sau uku kuma ka ɗauko sabon ruwa sau ɗaya sau biyu sau uku ka shakarwa a duka haɗe suke ruwan da ka ɗauko na hannun naka shi ne za ka sa saura bakinka ka kurkure ka tofar sauran sai ka shaƙa ruwa sai ka fyace to shaƙa ruwa da kurkure baki sunna ne na alwala sai kuma mayar da shafan kai raddu mashin ra'asi shi ma sunna ne sai kuma wanke kunnuwa shi ma sunna ne sai kuma wanke wato in ka zo alwala ka hinka fara alwala za ka wanke tafin hannu gaslul yadaini ko kaffaini ila alku'aini to wanke tafin hannun na shi ma sunna ne da haka in makayi ne kaman kwano wanda ba kaman sahani ba sai ka karkato shi da fara sai ka wanke hannunka in ya so sai ka sa hannunka ka ɗeba ka kukure baki ka shaka ruwa eh, ka wanke fuska ka wanke hannu har ka kare alwala in sahani ne kawai karkatowa za ka yi tunda shi eh, wato yanayin shi ba yanayin kwano ba ne mai kuma abu na ƙarshe addu'a bayan alwallah in ka ƙare alwallah za ka yi addu'a Allahumma ij'alni min tawabi wa waj'alni min al-mutatahhirin to wannan bayani ne akan eh, farillolin alwallah guda bakwai da kuma guda bakwai da sunanin alwallah guda bakwai kenan wannan kuma shine bangare na farko daga cikin bayani akan alwallah in ya so alwallan yin ta a aikace gwada ta a aikace da kuma bayani akan abin da ke karya alwala shine darasin mu na gaba idan Allah ya kai mu Allah kai nake roƙo ka amfanar da mu wannan karatu ka ba mu ladan shi ka albarkance shi kuma ka tabbatar da mu akan koyan ka da kuma aiwatar da shi yadda kake so ya Allah.